Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 4 ga watan Janairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi ashirin cikin ɗari, wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar kasa da kasa da aka cimma a shekarar 2015. 'Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da ɗari, da wasu sanatoci kusan su sha biyu. sun ce ranar laraba za su goyi bayan kokarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe wanda ya nuna joe biden na jam'iyyar democrat ne ya kayar da shugaba donald trump a zaben watan nuwamba tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa har yanzu al'ummar garin kaya da ke karamar hukumar giwa a jihar kaduna na ci gaba da limamin harin da 'yan bindiga suka kai wannan abu da ya faru a garin kaya ya girgiza duk da ka sani dan karamar hukumar giwa ya firgita mutane kuma ya firgita gwamnatin jihar kaduna a jamhuriyar Nijar za mu ji kowace matsaya jam'iyyun kawance da suka mara wa ɗan takarar pndc tarayya fazo muhammad baya a zagayen farko na zaben shugaban kasa suka ɗauka yanzu sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar kano ta mayar da martani game da korafin ma'aikatan jihar kan batun yanke wani bangare na albashinsu a watan disamba kamar kowace ranar litinin yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu harin da ke gabatarwa amma yin sai a gyara zama a shakashi kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Kasar Iran ta ce ta fara aikin inganta sinadarin uranium da kashi 20 cikin 100 wani mataki na baya-baya da ke nuna saba yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a shekarar 2015 wadda ta takaita shirin makaman nukiliyar ƙasar don a sassautawa Iran ɗin takunkumin karya tattalin arziki. Kafafen yada labarai sun ambaci wani mai magana da yawon gwamnatin kasar Ali Rabiyai yana cewa a yau litinin aka fara aikin inganta uranium ɗan da kashi ashirin a cibiyar Fardo wacce ke cikin wani tsauni. A baya, Iran ta yi aikin inganta sinadarin zuwa kashi hudu da biyar cikin ɗari. Ƙarin kashin inganta sinadarin ya janyo fargabar cewa Iran na shirin kera makaman nukiliya wanda ke buƙatar inganta uranium da kashi 90 cikin ɗari. Shekaru da yawa Iran ta ce ba ta da shirin yin hakan kuma shirinta na nukiliya na zaman lafiya ne. 'Yan majalisar wakilan Amurka daga jam'iyyar Republican fiye da ɗari da wasu sanatoci kusan su sha biyu sun ce ranar Laraba za su goyi bayan ƙoƙarin da kusan ba zai yi wani tasiri ba. Na dakatar da tabbatar da sakamakon kuri'un wakilan zaɓe wanda ya nuna Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya kayar da shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. tabbatar da sahihancin kuri'un wakilan zaɓe 306 da Biden ya samu shi kuma Trump ya samu 232 shi ne mataki na ƙarshe kafin a rantsar da Biden ɗan a matsayin shugaban Amurka na 46 a ranar 20 ga watan nan na Janairu. Akwai buƙatar dukkan majalisan Amurka biyu su goyi bayan ƙalubalantar da aka yi kan nasarar da Biden ya samu a zaben kafin a iya sauya sakamakon. 'Yan Democrat suke da rinjaye a majalisar wakilai, kuma babu shakka za su tabbatar da nasarar da Biden ya samu. Yayin da wasu tsiraru 'yan Democrat a majalisar dattawa tare da wasu 'yan Republican da suka amince da nasarar Biden ta yiwu su yi hakan a majalisar dattawan. Trump wanda ya kwashe makonni yana ikirari mara tushe na cewa an kwace masa damar samun wa'adi na biyu a fadar White House na ci gaba da karfafa masu nuna adawa da kayan da ya sha a zaben abin da ya sa zai zama shugaban Amurka na biyar a tarihin Amurka da ya faɗi zaɓe bayan wa'adin shugabanci na farko. Yanjima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. inda al'ummar garin kaya da ke karamar hukumar giwa a jihar kaduna ke ci gaba da jimamin harin da 'yan bindiga suka kai wanda ya yi sanadin kashe mutane da lalata dukiya mai yawa daga kaduna ga rahoton da wakilin isa lawal ikara ya aiko mana da farko dai an ce 'yan bindiga ne suka kashe dan bangan da ke garin kaya abin da ya sa su kuma 'yan sintiri suka kashe wasu daga cikin fulanin da ake zargin 'yan bindigan ne wanda wannan ne ya jawo harin ramuwar gayya na daren ranar asabar din da ya sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi da dama in ji ɗaya daga cikin al'ummar garin kayan da ya sa kai sunan shi saboda matsalar tsaro. akan hanyar mutanen mu na dawowa sai suka haɗu da wasu fulanin da ake zargin suna cikin waɗanda aka wancan da su 'yan ta'adda su kuma 'yan bijilantin mu sai suka far suka kashe su daji bayan an kashe su da yamma ta yi sai labari ya fara yawo akan cewa mutum yan uwansu da ke daji su fulani kenan yan ta'adda suna shirya mutane akan su su kawo hari na ramuwar gayya da manyan makamai da mashina masu yawa su sun kai kusan mutum ɗari da ɗari har ba har da akwai mutum goma sha biyu da aka rasa sannan akwai mutum tara da suke asibiti sannan akwai motoci guda bakwai akwai admin block na makarantar sakandare mu shi ma an kona akwai shaguna sama da guda 20 wanda dukkansu an babbake su. Alhaji Abubakar Haruna wanda aka sani da magaji ta ma na cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya. Gaskiya ni dai lokacin nan da suka zo wuri na sai dai na ji harbi jama'a aka rikice kowa ya gudu kowa ya abun nan ni kuma na rasa ina zan nufa ne ma Allah sa dai sai na shiga cikin daki da wani yaro a hannu dan karami muna ta sauraron ikon Allah a zo a cikkewaye wurin a wuce a zo a cikkewaye a wuce an zo an wuce ni an yi gaba an ka kashe wasu to kuma Allah dai ya tsare ni kuma ina cikin ɗaki wasu mutum biyu suka shigo suka same ni to a cikin su na ba su kuɗi ban san ko nawa ba ne an kona mu mota ko ofis ni a nima in bacin Allah tsare da nima na gone. Wakilin al'ummomin ƙananan hukumomin giwa da birnin gwari a masar tarayya Honorable Shehu Balaraba kauye ya ce harin ya girgiza kowa. Allah maɗaukin sarki yana da hanyoyin jarwata bayan shi kala-kala. Wannan abu da ya faru a jigarin kaya ya girgiza duk wanda ka sani ɗan karma kuma giwa. Ya firgita mutane kuma ya firgita gwamnatin jihar Kaduna. Domin kamar da masu magana suka ce kaya muna ganin ita ne tudun na tsira a karamar hukumar giwa. Yau kuma aka ce ga ibtila'i ya faɗo mata sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu a matsayin mu na wakilan da kuka zaba Allah yana shaida duk mutumin da ke kallon kafafen watsa labarai ya san matsalar tsaro ita ne abin da nafi magana a majalisar tarayya ta kowane mataki gwamnatin jihar Kaduna ta dauka game da halin ramuwar gayyan da yan bindigan suka kai a garin kayan karamar hukumar Giwan Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna. To zuwa jami'an tsaro wanda sojoji da kuma 'yan sanda da 'yan sandan ciki da sojan sama duk suna nan suna bin sawu kuma suna aikin a tabbatar da an kare rayukar mutane da dukiyoyinsu ba ma kawai a garin kaya ba ita karamar hukumar igiwan ma baki daya. sanarwar ka ta farko na maganar mutum sha ɗaya sun riga mu gidan gaskiya wasu na asibiti akwai wani sabon labari a'a zuwa yanzu da muke wannan magana har yanzu babu wani sabanin rahoto da muka samu dama dai kananan hukumomin giwa birnin gwari da igabi na cikin kana hukumomin da ke fama da hararen 'yan bindiga da kuma masu sace mutane domin karban kuɗin fansa sai dai ayyukan jami'an tsaro musamman ma dai na kasar na sama a waɗannan yankuna ya sa matsalolin sun yi sauƙi yanzu isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam Dauda da labaran duniya kashi na biyu. Ƙasar Birtaniya ta fara bada rigakafin cutar coronavirus na kamfanin magungunan AstraZeneca a yau Litinin. Wani ɗan shekara tamanin da biyu shine aka fara yi wa allurar rigakafin a asibitin Churchill da ke Oxford. Jami'ai a Birtaniya sun ce yanzu haka akwai rigakafin guda dubu biyar da za a ba jama'a. rigakafin AstraZeneca ya fi na kamfanin Pfizer da BioNTech rahusa kuma ya fi sauƙin kula saboda baya buƙatar a ajiye shi a cikin yanayi mai sanyi. An riga an fara yi wa jami'an lafiya da yawa allurar rigakafin na Pfizer a Birtaniya da Amurka. rigakafin da aka fara yin amfani da shi a yau litinin na zuwa ne yayin da birtaniya ke fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus musamman sabon nau'in cutar wanda kwararru a fannin kimiyya suka yi imanin cewa ya fi saurin yaduwa a yau litinin jami'ai a kasar norway sun nanata cewa har yanzu ana sa ran gano wasu da suka tsira a lungunan da za a iya samun iska kwanaki biyar bayan da zabtarewar laka ta yi sanadiyar kisan mutane bakwai yayin da ta laƙuma gidaje a wani ƙauye da ke arewa da babban birnin ƙasar har yanzu ba a san inda mutane uku suke ba wani mai magana da yawon 'yan sandan yankin roger peterson ya ce ƙoƙarin neman mutanen da suka ɓace a ƙauyen ask inda zabtarewar lakar ta shafa mai tazarar kilomita 25 a arewa maso yammacin birnin oslo har yanzu ana tunanin za a iya ceto su amma gawarwaki kadai aka iya ganowa cikin 'yan kwanakin da suka gabata. A da Maryam Dauda ka ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a jamhuriyar Nijar yayin da aka tunkari zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairun 2021. Jami'in kawance da suka mara wa ɗan takarar PNDC tarayya baya a zagayen farko wato coalition bazom 2021 sun kara jaddada matsayinsu don ganin ɗan takarar jam'iyya mai mulki ya lashe wannan zaɓe. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. da suka fitar a yau litinin a cibiyar jam'iyyar pnds tarayya shugabannin jam'iyyu 45 mambobin kawancen coalition bazum muhammad 2021 sun cinjinawa magoya bayan su saboda yadda suka fito suka baiwa dan takarar wannan kawance kur'un da suka ba shi damar zuwa kan gaba a sahun 'yan takara 30 da suka fafata a zagayen farko shugaban jam'iyyar adn fasaha salisu muhammadu habi na daga cikin jagororin wannan kawance duk 'yan Nijar wanda ke takara don da su yi takara ba don da su yi zaɓe ba su zo su yi to kwansu da kwalkwata su kaɗa mana ƙuri'a ashirin da ɗaya ga watan Fabrairu Allah yarda don a tabbatar da alkawarin Allah alkawalin Allah ba zuwa ne kuma alkawalin Allah bai tashi. Bazum Muhammad ya yaba kokarin waɗannan jam'iyyu duk da cewa ba a cimma gurin lashe zaɓe tun a zagayen farko ba duk mai zuwa yaƙi ce yake ni za ni je yaƙi don min yi nasara eh, kuma ba kullum ba ne nasarar take kasance daidai da yadda ake so ni na yi imanin cewa in ba don aka samu 'yan takara mutum talatin da ƙuri'un da muka samu za su yi haka saboda a kusan rabin miliyon wanda ba a yi amfani da ita ba mahayawa duk namu ne mun yi imanin da haka lalle ba taba ganin zabe inda akwai 'yan takara mutum talatin. jam'iyyun na kawancen coalition bazum muhammad na ganin akwai alamun samun galaba a zagaye na biyu a bisa la'akari da nasarorin da 'yan takarar jam'iyyun kawancen da ke mulki suka samu a zagayen farko bazum muhammad na cewa yana da kwarin gwiwar samun haɗin kan waɗannan jam'iyyu ƙawayen pnds tarayya akwai ministori na jam'iyyu wanda sun samu 'yan takara daban da Eh, tau tunda muna aiki tare cikin gwamnati kuma akwai wanda muka yi shekara goma muna tare akwai wanda muka yi shekara biyar muna tare mun yi aiki kuma muke ci gaba da aiki daidai ne jam'iyyu 'yan uwansu na wannan kawancen namu su isa musu da irin wannan kira. To sai dai a wani abin da ke kama da yunkurin jin ra'ayin 'yan takarar da suka fadi a zagayen farko wani kusa a kawancen 'yan hamayya na cap 21 sabo saidu na cewa. Waɗanda da a tare da su ai ba su bar a koma wajen su ba. Ko ka ta yi miza ka zama, ko ka ta ba ka da daraja. Kuma abin da nika tsoro don waɗansu, shi zan gaba ta ta yi baya ta kiya in ka kai shi gaba ka ce ka ta yi ta yi kai ne jama'a ba su bi yanzu haka wasu majiyoyi na cewa tuni bangarorin 'yan takarar da za su kara a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan fabrairu suka fara tuntubar shugabannin jam'iyyun siyasa a bayan fage da nufin kulla kawance a ci gaba da neman hanyoyin da za su taimaka lashe wannan zaɓe yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke ci gaba da tafka muhawara a game da yadda suke hasashen zata kaya a tsakanin tsohon ministan cikin gida bazum muhammad da tsohon shugaban kasa muhammad usman sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton to daga jamhuriyar niger sai najeriya gwamnatin jihar kano ta mayar da martani game da korafin ma'aikatan jihar kan batun yanke wani bangare na albashinsu a watan disamba da ya wuce ma'aikatan sun koka dangane da matakin gwamnati na rage albashin da aka biya su a watan na jiya yayin da su kuma 'yan fansho suka yi korafin rashin samun fansho na wata-wata daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana kimanin shekara guda kenan wasu daga cikin gwamnatocin jihohin najeriya suka bi sahun gwamnatin kasar na fara amfani da sabon mafi karancin albashi na naira dubu talatin ga ma'aikatan gwamnati jihar kano dai na ɗaya daga cikin jihohin da suka fara aiwatar da wannan tsari bayan gwagwarmaya da shugabannin kungiyar kwadagon najeriya sai dai watanni kalilan bayan fara amfani da wannan sabon tsari sai kwatsam a watan yuli da na agustan bara ma'aikata a jihar kano suka waye gari da samun albashi bisa tsohon tsari na naira dubu goma sha takwas lamarin da ya haifar da cece kuce tsakanin gwamnati da 'yan kwadagon jihar. Ko da yake an samu sasantawa da juna a wancan lokaci, amma samun gibin albashi a Kano ya ci gaba da wakana a watannin Nuwamba da Disambar bara. Alhaji Shehu na Allah da ke zaman kwamishinan kuɗi na jihar Kano ya yi bayani. Ibtila'in rayuwa da Allah ya sauka wa duniya, larurar coronavirus da ta zo wacce ta sa tattalin arziki a duk duniya ma ya dan girgiza wadda najeriya tana daga ciki kuma jihar kano tana daga ciki yanayi izo albashi na naira dubu talatin da dari shida ba zai biyu ba dole kuma gwamnati ta ga abin da ike hannunta abin da zai yiwu din ta amfani da shi ta yi kuma ta ba ma'aikata kuma al'umma shaida ne to kadan watan da ya gabata ah, watanni biyu da suka gabata irin wannan yanayin ba larura ce ta dawo kamar yadda take a wancan lokaci ba amma yanayin samuwar kuɗin sai ya zamana ya yi ƙasa ta yadda albashin ba zai biyu yadda aka saba ba wannan ta sa gwamnati ta ga ba ta da mafita illa dole ta amfani da irin yadda ta yi a ɗan watannin baya ta biya albashin kana kuma mu ci gaba da addu'a al'amura na inganta dama za a ɗora tunda ba an hau wancan mataki ne a matsayin mataki na dindindin ba. To sai dai kwamarin Mansur Datti masani kan dokokin kwadago da kwantarajin aiki na cewa albashi da ganshi tsari ne yake da shi tsayayye da ka'ida kuma albashi ba ba privilege bane wato ma'ana ba alfarma ba ce albashi a kundin tsarin mulkin Najeriya ya haƙƙi ne na ma'aikaci kuma a biya shi haƙƙin nan nasa ba kashin dankali ba saboda haka kuskure ne gwamnati a ce kawai an ya wayi gari kawai ma'aikaci bai ma san wani irin akan wani irin tsari yake ba baya ga ma'aikata su ma 'yan fansho a jihar ta Kano sun fuskanci kalubalen rashin biyan alawus ɗin fansho a kan kari a watannin Nuwamba da Disambar bara. Watan baya da in kasance su ma yanayin abin da ya kamata a basu ba su bai sami yadda ya kamata ba sakamakon wato sirantar abin da za a yi ma'amala da shi don biyan bukatar su. Ko muna ƙara kira a gare su da su daɗa hakuri da kuma juriya don ganin cewar wannan yanayin da izinin Allah ba maje ko ina ba ne. Kwamishinan kuɗi na jihar Kano kenan Alhaji Shehu na Allah Mahmud Ibrahim Kwari. Muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a hausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A cikin shirin namu na wannan sabuwar shekarar ta 2021 tare da fatar duk alkhairan da ke tattare da wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su a gare mu baki ɗaya Allahumma amin. Har wa yau muna ci gaba da duba irin illoli da annobar corona take haddasawa a ɓangaren ilimi ba wai a nahiyar Afirka kaɗai ba, har ma a duniya baki ɗaya. Yau ma a cikin shirin muna tare da Dr. Usman Isyaku, wani mai bincike akan halayya da tarbiyyar ɗan Adam da ke jami'ar Bagin a ƙasar Norway. za kuma mu ɗaura daga inda yake bayani. So abu na ƙarshe da zan ce a gurguje shine samar da cikakke wutar lantarki a ƙasa da biyan albashin malamai da na alawus alawus ɗinsu a kan lokaci kuma isasshe da kuma samar da gogewa ta fannin fasahar kwamfuta da kuma samar da tsaro ga makarantunmu abubuwa ne da ya dace gwamnatocinmu na najeriya ko na nahiyar afirka su mai da hankali sosai a kai idan har muna so mu kamo nahiyar turai kuma nahiyar amurka a wajen hankar ilimi da kuma rayuwar dan adam gaba daya gwamnatocin kasashenmu na afirka ya kamata su yi koyi da wasu darasa daga wannan annobar kamar haka misali na farko ya kamata shugabanni su gane cewar ilimi shine ginshikin rayuwar al'umma gaba daya kuma dole ne a samar da shi ko da kuwa akwai ana fama da annoba ko kuma ko ta hanyar da da dan adam ba zai iya samu ya shiga aji ya dauke karatu ba ya kamata dole a san sai an yi tunanin yadda za a ci gaba da samar da shi saboda idan babu ilimi al'umma eh, tsayawa take yi abu na biyu shine eh, ya kamata su gwamnatocin su gane cewa akwai hanyoyin magance matsalolin rayuwa da yawa da, da, ake da kuma samar da kudaden shiga idan aka mai da hankali wajen bincike sosai da, da kuma amfani da kimiyya da fasaha alal misali kaga kamfanonin na, na samar da manhajar koyon karatu ko sadarwa daga nesa irin su zoom din nan kamar misali ma da amazon su kuma da suke ciniki daga nesa ba sai ka zo kanti zaka sai kaya ba a wannan tsukin corona kawai ribar da suka samu ba karamar riba ba ce kamfanoni ne wanda suka samu kudaden shiga sosai saboda dole ne dan adam ya rayu ya sayi kaya kuma dole dan adam ya koyi karatu kuma ga shi ba halin a fita din so kasancewar mutum na iya yin wayannan abubuwan daga gida gaskiya abubuwan da suke nuna wa gwamnatocin mu cewar za a iya samar da saukin rayuwa ga mutane aka mai da hankali sannan kuma za a iya samar da kudaden shiga abu na uku shine kaga ya kamata su gane cewar zurfafa nazari da bincike akan hanyar eh, lafiya sosai zai taimaka wa ƙasa saboda yanzu haka magana da ake na mu na nahiyar afirka ban tsammanin akwai wata kasa da ta yi zurfin bincike akan gano allurar rigakafi na corona ba sai dai muna nan muna jiran turawa su su gama nazarin su gama sa kuɗi su gama tunani su su fito mana da hanyoyin da za mu da za mu magance wannan abubuwan su abu na ƙarshe kuma da nake ganin da gwamnatocin mu na afirka mata su kula da shi shine su ba da muhimmanci akan ilimi yadda ya kamata saboda ka kaga rufe jami'o'in nan da aka dinga yin nan kama wannan karan aka yi na wata goma nan ya kawo kuma baya sosai yara da yawa sun samu damuwa na zaman gida wanda ma wannan yan sas da aka ce an yi zanga-zangan nan shi kan shi zaman yaran a gida ya taimaka musu wajen samun lokacin da za su je su shiga ita zanga-zangar so dole ne a samu hanyoyin da za a magance yawan wannan yajin aikin da ake na malaman jami'a idan har da gaske ake yi akan maganar eh, ilimi a najeriya ko a nahiyar afirka idan kuma muka leka kasar burtaniya za mu ji ta bakin dr nasiru bashir aminu malami a jami'ar cardiff wanda shi ma ya muna bayani akan wasu bincike da yake gudanarwa yajin aikin malaman makaranta a najeriya na asu ba abu bane mai kyau ga tattalin arzikin Najeriya. Kuma kasashen da suka ci gaba da kasashen da ke ci gaba kamar Egypt da Ghana da Malaysia da sauransu India ba sa yajin aiki a yanzu a haka saboda sun san illan yajin aiki da yake kawo ma tattalin arzikin ƙasa. a najeriya na san yanzu ana maganan kusan an daɗe da ana wannan yajin aiki kuma gwamnati ta yi maganan ta ce ta ba da wasu abubuwan da malamai suke nema amma in ka duba an samu matsala kuma za a ci gaba da samun matsala a yanzu da nan gaba wasu irin matsaloli ne za a samu nazarin malamai zai dakata wasu ma ya mutu kenan gabaki daya ɗalibai kuma za a samu ratan fasaha tsakanin su saboda akwai ilimin da ko horarwa na ɗalibai da ake son ya ci gaba kada ya rika tsayawa in ba haka ba za su samu wannan horo ba ko fasahan da ake bukata in sun fito suka da za su kama aiki kamar likitoci ko ko injiniyoyi ko ko wasu masu irin aikin hannu gabaki daya yara kuma suna mantawa in ba suna kan aikin ba ne na yadda kuma da abin da asu suka faɗa maganan gwamnoni su rika daina kirkiro sababbin jami'o'i wanda ba za su iya rike su ba wannan ba abu ba ne mai kyau saboda yana kokarin fito mana da ɗalibai wanda ba su da horo da tarbiyyan makaranta yadda ya kamata ni a shawara na yadda nake gani akwai abu biyu ne da za a iya yi na farko malamai ko da yanzu ba su dawo ba ya kamata su hada zumunci da malaman nahiyan turai akwai abin da ake kira erasmus plus da erasmus wanda su nahiyan turai suna daukan nauyin canjin malamai ko a horar da malamai su zo su sati biyu sati daya suna ganin yadda ake aiki kamar yadda nake anan na horar da malamai daga egypt a makarantun da najeriya za ga suna buga a jarida suna jin daɗi suna alaƙa da su su malaman kuma wurin turai suke zuwa suna kwaikwaya suna koyan yadda ake aikin saboda haka ni shawara na kenan kuma wannan kusan kyauta ne ake yi kuma za a biya ma mutane kudin jirgi su zo su yi sati ɗaya sati biyu su koyi aiki kuma su ma ana bukatan su koyar da abin da suka zo da shi na biyu gwamnati tana iya kokarin rage nauyin kashe kuɗi da take yi a jami'oi in ta ba su linzamin kashe kuɗi da kansu kamar yadda aka yi a turai a nan a zamanin taca an aka haka akwai um, alkaliman da za a rika dubawa ana gani ana ba jami'o'i kuɗin ci gaba da aiki kuma in ana irin wannan aka dan ba jami'o'i wannan hannun sakin zai yi kyau inda za a samu yadda za a kwaikwayon yadda ake yi a nan turai a maida shi a najeriya da za a samu ci gaba sosai masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa. ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Amma kamun mu yi sallama bari mu miƙa saƙon ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga baƙon namu, Dr. Nasiru Bashir Aminu na rasuwar mahaifinsa iyan zazzau Alhaji Bashir Aminu, wanda Allah ya marasuwa a cikin makon da ya gabata. Da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa bakuncinsa ya masa rahama. Muna godiya kuma ga Dr. Usman Isyaku. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. salam. Bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayin da ku aiko mana ta hanyar imel. za mu fara da sakon malam usaini dango ta karasuwa daga jihar yobe ya ce salam biyoyi hausa hakika ni gaskiya ko shakka babu matakin hukumar zaben kasar nijar wato sene na zuwa zagaye na biyu akan zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisu wanda aka yi kwanaki tara kenan amma bayyana sakamakon ya gagara da alamar nuna son zuciya ko murdiya ko jam'iyya a lamarin fatan allah ya sa haka shine mafi alheri ga 'yan uwana talakawan kasar Sako daga Alhaji Murtala a basu mai shadda Kwantagora ya ce salam biyo Hausa dan Allah ku yi mani uzuri in yi amfani da wannan dama in yi jan hankali ko kuma hannunka mai sanda ga wasu kusatattun mutane da suka harzuka da aikin 'yan bindiga suna kaiwa kabila Fulani hare harar ramuwar gayya. Wannan ba zai haifar wa arewa da Najeriya ɗaya mai ido ba don haka shugabanni ku sauke nauyin da ya rataya a kanku. Don kwa shugabanci abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Sako daga Aliyu Usman taka lafiya da Alhaji Zaidu Bala kofar sabuwa da Mudassar Sani suka ce muna kira ga gwamna Bala Muhammad Gauran Bauchi ya tabbatar da ganin an hukunta dukkan wanda ke da hannu wajen nuna wannan yarinya 'yar shekara shida da haihuwa a duniya rashin imani yanke mata matancinta wanda ya kai ga kwantar da ita a asibiti. Sai sako daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maraɗawa jihar Zamfara ya ce salam biyu hausa hakika kiran da kungiyar kautal hore wato miyatti allah ta yi akan a daina ware wani jinsi ko kabila ana cewa su ne 'yan ta'adda hakan ya yi daidai domin wallahi hakan na kara batawa wasu kabilun suna ko da ba su bane 'yan ta'addan domin yanzu ta'addanci ya zama ruwan dare a duniya don haka babu wata kabila da za ta ce ita ba ta da bata gari. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi abubuwan Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julia Jesus Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.